أدوا الخصام وإذا تولى سعى في الأرض ليفسد فيها ويهلك الحرف والنسل والله لا يحب الفساد وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس الجهاد ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله والله رؤوف بالعباد يا أيها الذين آمنوا ادخلوا في السلم كافة كافة ولا تتبعوا ولا تتبعوا خطوات الشيطان إنه لكم عدو مبين فإن زللتم من بعد ما جاءتكم البينات فاعلموا فاعلموا أن الله عزيز حكيم هل ينظرون إلا أن يأتيهم الله في ظلل من الغمام والملائكة والملائكة وقضي الأمر وإلى الله ترجع الأمور صدق الله العظيم الحمد لله رب العالمين وأسلي وأسلم على خاتم الأنبياء والمرسلين idan ba ku gyara wannan ƙara ba ba za ta bari mu yi karatun ba ku jere ta ta a samu mai kula da ita sai gyara ta yawwa to bismillahir rahmanir rahim alhamdulillahi rabbil alamin wa usalli wa usallimu ala khatamil anbiya'i wal mursalin نبينا محمد وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسبحانك اللهم لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي السلام عليكم ورحمة الله تعالى wabarakatu dukkan dangin yabo da godiya tabbata da Allah tabaraka ta'ala madaukakin sarki wanda ya girmama mu ya kimanta mu ya darasta mu ya ba mu lafiya ya ba mu imani ya ba mu lokaci ya ara mana numfashi ga ma wannan masallaci babban masallaci na juma'a a wannan gari na gwado-gwado a ramar hukumar jama'a a jihar kaduna a kamar yadda jiya mun gabatar da wa'azi a garin kafancan yau kuma gamu a wannan gari na gwado-gwado muna fatan Allah ya sa albarka cikin duk abin da za mu tattauna kuma Allah ya ba mu nasara Allah ya ba mu dacewa wannan ita ce ziyararmu ta farko a wannan gari a ƙarƙashin jagoranci da kuma gayyata ta mai girma lifidi na wannan masarauta ta jama'a a garin kafancan Allah saka masa alkhairi Allah ya yalwata arzikinsa ya shi lada kuma Allah sa shi cikin mizanin kyawawan ayyukansu. kowa musulmi ina so na amfani da wannan dama na yi mana magana akan neman musulunci da kuma samun aƙida ta musulunci ingantacciya ku sani cewa babu wani addini karɓaɓɓe amintacce yardajje a wajen Allah tabaraka wa ta'ala in ba addinin musulunci ba duk wani addini da wani zai yi duk wata ibada da wani zai yi abin da mutum zai yi inda yana so Allah ya yarda da shi Allah ya karfe shi ya taimake shi a nan duniya ya samu rahamarsa a lahira to sai ya addinin musulunci kuma ya yi shi daidai irin yadda Allah yake so a yi ba irin yadda shi yake so ya yi ba Allah ya ce addini a wajensa shi ne musulunci ne Allah ya ce malam إن الدين عند الله الإسلام وما اختلف الذين أوتوا الكتاب إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ومن يكفر بآيات الله فإن الله سريع الحساب الله يشي للي الدين كربتلي إن الدين عند الله الإسلام الدين عند الله إيه بدشي الدين عند الله يشي كربتي shine addinin da yake da suna al-islam al-islam waɗanda aka ba wa littafi ba su samu saɓani ba illa min badi ma ja'ahumul bayyinat ko a wata ayar ma min badi ma ja'ahumul ilm sai bayan Allah ya kawo musu ilimi Allah ya turo annabawa suka faɗakar da su suka san gaskiya amma suka yi taurin kai suka ƙi su gaskiyar saboda zalunci da ke tsakaninsu bagayen bainahu Allah ce duk wanda ya cewa ayin Allah mai yakfuru bi la duk wanda aka karanta masa ayoyin Allah aka yi masa sharhi da bayani na dokokin Allah akan musulunci ya kiye bi musuluncin daidai yana cikin musuluncin ya kiye yi mai kyau ko kuma yana wajen musuluncin yaƙi ya shiga to ana shaida masa fa inna Allah sari'ul hisab lalle Allah mai gaggawar hisabi ne za a mutu kuma za a je gaban Allah a tsaya kuma zai yi hisabi da gaggawa dan aljanna ya kai shi aljanna dan wuta kuma ya kai shi wuta Allah karba mu da wuta addinin musulunci shine addinin da ya fitar da mutane daga bautar gunki ya dawo da su bautar Allah bautar itace wasu suna bauta wa ruwa wasu suna bauta wa rana wasu suna bauta wa wata suna musu sujjada Allah ya ce la tasjudu lishamsi wala lilqamar لا تسجدوا للشمس ولا للقمر واسجدوا لله وَاسْجُدُوا لِلَّهِ الَّذِي خَلَقَهُنَّ إِن كُنتُمْ إِيَّاهُ تَعْبُدُونَ Ibi Allah ka ce bautawa, to ba ba da alaƙa da bautar rana, kai mata ko bautar wata, kai mata ko dutse ko ɗan adam ko itace ko hayaƙi ko wuta ko ruwa ko iska. Duk wanda ya bautawa wani daga cikin wannan abin da aka ambata da wanda ma ba ambata ba Allah ba to hakika ya zama mushirci kuma ya zama kafiri zaka ka kaji a ranka cewa bautan nan da kake yi wa Allah kake yi wa shi shi kadai Allah ya rabo wasu mutane ba san Allah ba sai suka kama wani Allah yanzu ruwa din nan da kuke gani akwai wanda yake bauta mai kawai yaje ya zauna ya ci roƙon ruwa ya ba shi arziki ya ba shi ci ya ba shi sha ya ba shi kaza ruwa akwai mai bauta rana in za ta fito sai ya je ya tsaya yana kallanta yana roƙonta akwai mai yi wa wata bauta akwai wanda yake zuwa ya sassaƙi itace gunki idol ya sa shi a gaba ya bauta masa ya roƙe shi akwai mai bautar dutse wannan duwatsun da suke kewaye da ku a wannan garin gwado-gwado ba akwai wadda a duniya su duwatsun suke bautawa su a wajensu waɗannan su ne allolinsu akwai mai bautawa saniya a cikin mutanen indiya akwai wanda bujimi dai da ka sani saniya da ka sani akwai wanda shi wannan allah ne a wajensu haka a wajensu ba a yanka wannan bujimi za ga bujimi ƙato ya fi ka shekaru ya girma ya girma ga nama a titi malam amma ba a iya ci saboda su a wajensu Allah ne ba za su yanka Allah ba amma fa Allah nan aka ɗauki wuka aka tana mai yankuwa zai tas daga ba basira ba hankali yaya Allah zai bari a yanka shi to kaga wannan ni'ima ce da Allah ya bamu mu musulmi muka wayi gari ga musulunci shi kaɗai aka yadda mu yi a matsayin addini bayan da za a mutum ya zai tsuguna yana musulmi yana roƙon wani itace ko wani gunki a'a to ku riƙe wannan babban ni'ima ce da Allah ya tsamo ka daga bauta wa ɗaya daga cikin waɗannan abubuwa zo kana bauta Allah shi shi kaɗi tabaraka wata'ala sai kai masa godiya kuma ka tsare aƙidarka da Allah ya zo ya tarar da mutane suna cikin jahiliya babu musulunci ya zo musu da musulunci ya sha wahala kwarai da gaske a lokacin da yake da'awa yana kiran su zuwa ga wata Allah shi shi kadai yake kowa a bari ba Allah ba kowa ka sake kowa ka kama Allah wai suke ce da shi wai a ja'alal alihata ilahan wahida أجعل الآلهة إلها واحدا إن هذا لشيء عجاب الله Allah ya ce suna cewa annabi wai yanzu wannan mutumin duk allolin da muke bauta musu da mai yin rana da mai yin gunki da mai yin wata da mai bautawa itace da mai bautawa ruwa da mai bautawa wane ne a ja'alal alihata ilahan wahida yanzu wannan wannan mutumi ya zo ya mai da duk abin bautan ne ya zama kwaya ɗaya Allah kawai za a bawa dama a bauta mashi kai lalle wannan abin mamaki ne da ta buga musu misali cewa waɗanda kuke kira ba Allah din nan ba ba sa iya komai fa in zaka ka kira itace ba zai baka arziki ba ba zai baka lafiya ba ba zai baka mulki ba ba zai baka sarauta ba ba zai noma maka ciwo ko waye maka la yasma'u du'aakum ولو سمعوا ما استجابوا ويوم القيامة يكفرون بشرككم ولا ينبئك مثل خبير Allah ya ce in tad'uhum mawudu a du'akum waɗanda wanda kuke kira ba Allah ba ba za su yi abin da kuke roƙan su ba la yasma'u du'akum walau sami'u fastajabu lakum kai wallahi in ma sun ba za su yi amsa muku ba ko da a raye suke masu rai ne kuka bauta musu wannan ayar in tad'uhum mawudu a du'akum ba sa ji matattun su ba sa ji rayayyunsu su waɗanda suke gumaka itatuwa ba sa ji dutse baya ji to kaddara ma masu jin dabba ne a ɗauka tana ji tana raye ko mutum ne yana ji yana raye walau sami'u mastajabu lakum wa ya furu na bi shirkukum Allah ya ce ran tashin kiyama waɗannan abin da bauta ba Allah ba sai sun kafirce sai sun butulce muku akan shirkar da kuke yi da su Allah ya ambaci bautar wani Allah kiran wani Allah da sunan shirka ba mai baka labari irin Allah tabaraka wa ta'ala wala yunabbi'uka mislu khabir ka ganin Allah ya nuna mana duk wani wanda zaka kira ba shi ba kowaye wallahi ba zai iya maka komai ba إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا إن الذين تعبدون إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له وإن يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقبوه منه ضعف الطالب والمطلوب ما قدر الله حق قدره إن الله لقوي عزيز waɗanda kuke kira ba Allah ba fa ko ƙuda ba su iya halitta ba duba ƙuda da ƙarancin halitta irin na ƙuda lam yakhluqu dubaban ƙuda sauro kiyashi cinnaka duk wani ƙwaro da ka sani da ƙarancin halittarsa duk wanda zaka bauta ba Allah ba wallahi bai sai halice shi ba da ƙuda zai zo kana shan mangoro ko kana shan wani abu ya fuzgi wani abin da kake sha ya tashi ya ruga da gudu wallahi baka saka bi shi ka karba ba ya ka bi kuda ne ya yi can haka ka ce bari bi shi sai na kwato mangoron da ya sha min? da za ku yi tarayya duk mutanen gwado-gwado gaba daya wani kuda ya fuzgi mangoron wani ce bari wallahi sai mun bi shi daga nan har kabancan har ka duna za ku iya la yastanqiduhu min da wanda ake neman a karɓa a wajensa da wanda yake bi yana neman a ƙwalibu wal matlo duk masu rauni Allah ce ma haka ƙadiri mutane ba su girmama Allah haƙiƙanin girmama shi ba ba kusan girman Allah ba al'ardu jami'an kabdatuhu yau malƙiyama وما قدر الله حق حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة نعم. والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون الله يشهد بس جرم ما الله حقيقة نجرم ما شبه لكن جرم ما شهد حقيقة نجرم ما واه da ba ku yi masa abin da kuka yi masa ba na hada shi da wani Allah wal ardu jami'an qabdatu yawm al qiyama gaba ɗaya ƙasa duka a ƙarƙashin jamkar Allah take wasu matwiyatun bi yamini. sama kuma gaba ɗaya Allah zai riƙe ta da daman shi duk samman nan gaba ɗaya a ƙarƙashin damƙa da riƙon Allah daman Allah zai rike su uwana Allah yana da girma girman da ya fi ƙarfin abauta masa abauta wani tare da shi wannan ita ce gaba ta farko da sunan shimfiɗa da nake so na yi uwa musulmi idan kun fahimci wannan to wa ya kamata mu bautawa wa ya kamata mu yi addini don shi sai Allah shi shi kadai tabaraka wa ta'ala ta ka samun aqida ingantacciya al aqidatu as-sahihatu aqida ingantacciya sahihiya hiya aslu ad-dini wa asasul milla shine asalin addini kuma wannan hanya ta mu gaba ɗaya ta musulunci ta ginu ne akan wannan bayani da na muku na tauhidi da kaɗe ta Allah ta baraka wa ta'ala da bauta ba wani dutse ba wani itace ba wani ɗan adam ba wani mutum ba wani aljani babu babu babu babu babu ba wani wanda ya isa abota masa ya bada ɗan adam bukatun shi in ba Allah ba haka duk wanda ya kuskure yana bauta wani ba Allah ba wallahi yayi asara ya kuma taɓe kuma bai ci sa zuwa duniya ba haka wannan addinin naku ku riƙe shi gamgam kada ku rabu da shi wala ta mutunna يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون kaga Allah cewa ya da kai imani ji tsoron Allah hakikanin jin tsoronsa sako na ƙarshe kar wani ya bari ya mutu kwace yana musulmi wannan addinin na musulunci ka bari ka mutu ba kana musulmi ba duk abin da zai je ya raba ka da wannan addinin ka karbi da shi ka haɗu da shi duk wanda ya kai ka karabu da musulunci ka babbar asara walakin mutunna illa wa antum muslimun annabawan Allah gaba ɗaya musulmi ne kowane annabi da ka sani a cikin annabawan Allah tabaraka ta'ala ba wanda ba musulmi ba kuma za ga suna kira ne akan wannan tauhidin kada ta Allah din nan tabaraka ta'ala tun daga kan annabi Ibrahim da Allah tabaraka ta'ala ya ba da labari wa tilka hujjatuna آتيناها إبراهيم وتلك حجتنا آتيناها إبراهيم على قومه نرفع درجات من نشاء نعم. إن ربك حكيم عليم ووهبنا له إسحاق ويعقوب أيوة. كلا هدينا ونوحا هدينا من قبل ومن ذريته داود وسليمان وأيوب ويوسف وموسى وهارون وكذلك نجزي المحسنين وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس وزكريا ويحيى وعيسى وإلياس كل من الصالحين وإسماعيل واليسع ويونس ولوطا وكلا فضلنا على العالمين ومن آبائهم وإخوانهم ومن آبائهم وذرياتهم وإخوانهم واجتبيناهم وهديناهم إلى صراط مستقيم الله كريم kun ji annabawa da aka jero muku duka waɗannan gaba ɗaya musulmi ne haka tilka hujjatuna atainaha ibrahimu ala qaumi narfa'u درجات man nasha, Allah ce muna ɗaukaka darajar wanda muka ga dama ba manyan mutane a duniya irin annabawan Allah ba masu matsayi da ɗaukaka a wajen Allah in ba annabawa ba shi yasa aka ce mu yi koyi da su mu bi su inna rabbaka hakimun alim sai yazo yana magana akan abul anbiya baban annabawa shine annabi ibrahim ya yace wa tilka hujjatuna atainaha ibrahim ala qaumihi narfa'u darajatin man nasha inna rabbaka hakimun alim sai fara magana akan ƴaƴan shi da ba shi wa habna lahu ishaqa wa yaqub kullan hadaina sai zo kan nu wa nuhan hadaina min qabl shi ma yace wa min dhurriyyatihi wa sulaimana wa ayyuba wa yusufa wa musa wa haruna wa kazalika najzil muslimin sai ce wa zakariya da yahaya da isa jesus kenan wa zakariya wa yahaya wa isa sai wa ha wa wa yunus wa luta annabawa ne wa kullan faddalna ala alamin wa min aba'ihim wa dhurriyyatihim wa wajtabainahum daga iyayensu da zurriyarsu da ƴan uwansu mun zaɓe su wa hadainahum muka shiryar da su zuwa ga wannan musulunci ila siratul mustaqim zuwa ga hanya mai kakkiya datacciya kaga ashe waɗannan annabawa duka gaba ɗaya Allah ya zaɓe su kuma ya ba su addini wanda yake na musulunci shi yanda Allah ya so tabaraka wa ta'ala bayi su imani su masa da'a su shiga aljanna to amma me ya faru an caccanja addinin waɗannan annabawan ne wasu sun bi muhammadu sun canja addinin muhammadu kamar yadda wasu sun bi isa sun canja addinin annabi isa wasu sun bi musa sun canja addinin annabi musa din wasu sun bi dawuda sun canja annabi dawuda addinin annabi dawuda wasu ma kuma ba su yi imani ma da annabawan ba gaba ɗaya wannan su ne ake cewa kafirai da mashirikai waɗanda su kuma bautar gunki suke su ba ruwansu waɗannan annabawan gaba ɗaya gumaka suke bautawa Ya ka musulunci jama'a babu addinin da ya zama gata gare mu gata ga wannan al'umma irin addinin musulunci addinin islamu, sannan ku sani cewa dukkan al'akawal wal a'mal maganganu da ayyuka gaba ɗaya Allah yana karɓar su ne idan aƙidar mutum ƙudirin mutum ya zama ingantacce mai kyau ba a karɓar sallah in ba ka da aƙida mai kyau ba a karɓar azumi in ba ka da aƙida mai kyau ba a karɓar zakarka in ba ka da aƙida mai kyau ba a karɓar sadakarka idan ba ka da aƙida mai kyau ba ka da tauhiri ba ka da ƙudiri mai kyau Allah ce wa man yakfur bil imani faqad habita amalu ومن يكفر بالإيمان فقد حبط عمله وهو في الآخرة من الخاسرين ومن يكفر بالإيمان wanda ya kafirce imani shine wannan aqida da muke fara duk wanda ya kafirce wannan aqida duk wanda ya kafirce wa tauhidi duk wanda ya kafirce wa da'awa da wa'azin annabawa faqad zai kafircewa aljuhud in imani in yadda In kare ka musanta to aikinka ya rushe ga ɗaya ko ka zo a aikace kana aikata saɓanin abin da annabawan nan suka zo da shi kuma a lahira kana cikin waɗanda suka yi hasara ga baki ɗaya wannan aƙidar wannan tauhidin wannan addinin wannan imani dole ne mu rayu da shi a bacci mun farka muna kan hanya muna tafiya muna kasuwa muna gona muna gurin aiki muna ina ne dole muna da wannan kudirin yana tattare da mu kuma muna duba me yace mu yi me yace kar mu ولقد أوهي إليك وإلى الذين ولقد أوحي إليك وإلى الذين من قبلك لئن أشركت ليحبطن لئن أشركت ليحبطن عملك ولتكونن من الخاسرين دم الله رجاء فتح يسينا وهي إزوى قريكا بكم وقن دسكيكا كن كي يا محمد لئن أشركت انهر كي شركا لئن أشركت الله كي الخطاب للنبي والمراد به أمته da annabi ake magana amma ana nufin al'ummarsa ne duk wanda ya shirka a cikinku duk wanda ya bautar gunki a cikinku duk wanda ya bauta wani Allah a cikinku duk wanda ya yin imani da Allah a cikinku ya shirka to Allah ya lalata aikin shi Allah ba zai karɓi aikin shi ba kuma wala takunanna min al-khasirina za ka kasance cikin masu hasara kai ne wannan aiki na shirka Allah yi da kun ga duk ana ta nuna mana shi ne hira su Tauhidi. ba wa tauhidi kariya ba wa tauhidi wato shinge da tsare shi kada mutum ya yi abin da zai rugurguza imaninsa wanda da ƙarshe za mu yi bayanin waɗannan abubuwan da suke suna rusa imani suna rusa akida shi wannan imani da Allah da imani da manzan Allah da imani da littattafan Allah da imani da mala'ikun Allah da imani da ƙaddara mai kyau ko mara kyau mai daɗi ko mara daɗi da imani da ranar tashin alƙiyama waɗannan imani imani guda shida su ne addinin kuma Allah ya halittu duk halittar duniya ne gaba ɗaya don su tabbatar da waɗannan imani da abubuwan nan da na ambata muku idan sun yi wannan imanin sai su yi mai sai su yi bauta da haka Allah ce wa ma khalaqtul jinna wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun ما أريد منهم من رزق وما أريد أن يطعمون إن الله هو الرزاق ذو القوة المتين Allah ya ce da mutane da aljanu gabaki ɗaya ba wani abin da yasa na halice su fa sai dan bauta da ka ganka yanzu a duniya a zube Allah ya yi ka ne dan kai masa bauta kurum Allah ce ma uridu minhum min rizq bana buƙatar arziki a wajen bayi Allah baya bukatar arziki da kuɗi a wajen aljanu ko wajen mutane ko wajen halittarsa gaba ɗaya wa ma uridu an yutaimun Allah ce bana buƙatar su ciyar da ni Allah baya bukatar komai a wajen ku sai ce inna Allah huwa razzaku razzaqu dhul quwwati matin Allah shine mai azurtawa ma'abucin karfi tabaraka wa ta'ala naka duk wanda ya mai kyau wa kansa man amila salihan من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها وما ربك بظلام للعبيد دو وانده ايكي ميكيو فلنفسي ياي وكانش من من كاي ايكي ميكيو كاي وكانكا هركت شقق مانن الله كيو الفرما جنكا زمان مسلمي karka taba tsammanin Allah kai wa alfarma don ka zama mai imani ومن أساء فعليها wanda ya munanta yayi wa kansa kuma ubangiji bai zama mai zaluntan bayin shi ba wama rabbuka bi zallamin lil abid in ahsantum ahsantum li anfusikum in ahsantum ahsantum li anfusikum wa in asa'tum falaha فإذا جاء وعد الآخرة ليفوقوا وجوهكم وليدخلوا وليدخلوا المسجد كما دخلوه أول مرة وليتبروا ما علوا تتبيرا الله أكبر الله أرى من ساء القرآن إن أحسنتم إن كنت شوتة أحسنتم لأنفسكم wallahi wa kawukan ku kyautata wa in asatam in kuka munanta kun yi wa kanku zaka gane wannan ranar da ka mutu aka tona rami aka binne ka aka sa maka kasa aka danne ka aka juya aka tafi aka bata mai mata ya tafi wajen matarsa mai kasuwa ya tafi wajen kasuwarsa mai aiki ya tafi wajen aikinsa aka bar ka kai kai a cikin wannan rami ranar za ka gane ka aiki mai kyau Dankanka kanka ko kai mummuna dankanka. kanka wa in asatun falaha wani baya daukan laifin wani bayan da za a yi zaidu ya dauki laifin amru ko amru ya dauki laifin zaidu ko binta ta dauki laifin maryam ko maryam ta dauki laifin kande ko uba ya dauki laifin ɗansa ko ɗa ya dauki laifin uba a'a wali anfusikum wa in asatun falaha ka ku sani cewa ba alfarma kuka yi wa Allah ba yayin da aka ce ku imani da Allah ba wata kyautatawa ne kuka yi kuna ganin kun yi wa Allah wani abu har za ku yi masa gori don an ce ku imani da shi ba في الأعراب آمنا قل لم تؤمنوا ولكن قولوا أسلمنا ولما يدخل الإيمان في قلوبكم وإن تطيعوا الله ورسوله لا يلتكم من أعمالكم شيئا إن Allah غفور رحيم شكرا Allah ya faɗa kun yi wa Allah da manzansa da'a Allah ba zai tauye muku komai a cikin aikin ku duk wanda ya sallah guda ɗari wallahi zai tarar da guda ɗarin nan a cikin littafinsa duk wanda ya kaza guda kaza wallahi zai tarar da abin da ya yi Allah baya tauye wa bawa aikinsa duk wanda ya bada sadaka sai ya ga wannan sadakar da ya bayar a littafinsa komi ka aikata za ka zo kai bayani Allah baya tauye wa kowa abin da ya aikata da kanka a gaban Allah za ka karanta abin da ka mai kyau da mara kyau ikra kitabar اقرأ كتابك كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا من اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها ولا تزر وازرة وزر أخرى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا الله يتي اقرأ كتابك هو نحن قدم ذا أشير الشيء كرنت للتافنسا كرنت للتافنك كيوة كنك دا كنك حسابي كفى بنفسك اليوم عليك حسيبا ايوه كانك إسالي كي ذاك شيء شيء أموتني وكي لن أزنني والله kana karanta abin da kai za ka yi bayani Kaga ga mutum yana karanta, na je sallah na yi sallar nafila na karanta qur'ani na yi sadaka rana kaza na sada zumunci na taimaki mahaifina na taimaki al'umma na yi kaza na yi kaza duk alheri zai ta faɗa a shi a rubuce malam da da lokaci da wuri ya sha giya ya yi sata ya bi mata ya yi zina ya yi luwaɗi ya yi zalunci ya yi ta'addanci ya kashe mutane ya yi shirka ya aikata bid'a ya yi tsafi ya yi bugun ƙasa ya yi kaza ya yi yaudara ya cuci mutane ya ci kudin al'umma ba tare da haƙƙi ba wallahi duk abin da kai za ka yi ta faɗa kana maimaitawa fa bi nafsika al-yawma alayka hasiba duk wanda ya shiryu man ihtada fa inna ma yahtadi li nafsi wallahi ya shiryu don kansa wa man asaa wanda ya munanta man dalla fa inna ma yadhillu alaiha wanda ya bata shi ma dai dan kansa ya bata kuma ba wani wanda yake daukar nauyin wani Allah ce ba mai wa kowa azaba sai mun turo masa da manzo ya kafa masa hujja ya ku mutanen gwado-gwado dokar Allah ta sauka a kanku da'awar Allah ta isa gare ku an isan muku da saƙon Allah ku yi imani da Allah ku a aƙidar ku ku bauta wa Allah shi shi kadai ba wanda ya isa ciyar da kai ba wanda ya isa shayar da kai ba wanda ya isa maka komai wallahi in ba Allah ba bunne bunne tsafe tsafe danne-danne surkulle soki burutsu wallahi ba zai kai ka ko'ina ba ka kama Allah ka huta ciwo in ya same ka wallahi Allah ne ke warkar da kai malam mai annabi ibrahim yake faɗa cewa in ya rashin lafiya shi Allah yake warkar da shi وإذا مرضت فهو يشفين وإذا, وإذا مرضت فهو يشفين نعم. والذي يميتني ثم يحيين والذي أطمع أن يغفر لي خطيئتي يوم الدين رب هب لي حكما وألحقني بالصالحين الله تبارك وتعالى يكي بياني أحرشا النبنسا cewa duk ciwo na duniya idan ka gan shi ba wanda ya dora ma in ba Allah ba ina wanda yake cewa ba ma shiri da wani ya mun san mu ya mun tsafi ya dora mun cuta wallahi ba wanda yake dora ma ciwo in ba Allah ba sai dai wani ya kulle kullansa da yaddar Allah da amintuwar Allah abin ya same ka kaddara amma shi dan adam a karan kansa bai isa ya dora maka ciwo ba kuma in yi kai rashin lafiya wani warkarwa Allah yamsaska Allah bi durrin fala kashifa lahu illa hu wa yamsaska bi khairin fa huwa ala kulli shay'in qadir Allah ne ya fada in wani abu na cuta ya same ka ba wanda ya sai yayi maka in ba Allah ba kaga shine ma'anar wa idza maritu fa huwa yashfin lahum qur'ani yufassiru ba'dahu ba'dha idan ai alheri ya same ka dukiya arziki mulki ƴaƴa wadata lafiya duk abin da ka sani na alheri ne in ya same ka Allah mai iko ne ya baka sama da haka haka in kaga ka samu ko ka wadatu ko ka yalwatu kada wani ya ce shine ya baka wanda zai ce shi ne ya ba kan aida ya ba wa kansa idan kura tana maganin zawo sai ta yi wa kanta aka duk wanda ya samu arziki ko mulki ko sarauta da ji cewa Allah ne ya warkar ya bashi yace kuma shi nake tsammani wallazi asma'u wa yaghfira li khati'ati yawm shi nake fatan ya yafe mun laifi na kuskure na kaji annabin Allah yana cewa Allah ya yafe mai laifin kuskurensa ranar tashi alkiyama ya Allah ka bani hukunci ka bani annabta ka bani fasaha ka tayar da ni cikin salihan bayi da ka imani da Allah shine jirgin tsira ka yi da Allah tabaraka wa ta'ala muwazu ibn jabal Allah ya yarda da shi ya rawaito hadisi daga manzon Allah sallallahu alaihi wa sallama yace haqqun ala Allah hakki ne akan Allah tabaraka wa ta'ala akan bayinsa su bauta masa an ya abuduhu wa la yushriku bihi shay'a ku bauta wa Allah kada ku shirka da kowa hakkin Allah ne akan ku dolan dolan ku ne ku yi wa Allah bauta kada ku yi shirka da shi da kowa sannan kuma kuna da haƙƙi akan Allah in kun masa bauta ba shirka ba zai azaba wa kowa ba menene shirka ita ce hada Allah da wani wajen bauta kana nema wajen Allah kana nema wajen wani Allah ka kasa yadda cewa Allah ka kaɗai ke da mulki kana neman mulki duk hankalinka ya tashi kana neman a hannun bokaye kana neman mulki da sarauta a hannun matsafa kaki ka je ka ce malamai su maka addu'a Allah ya tabbatar maka dan shine qulillahumma qulillahumma ثم مالك الملك تؤتي الملك من تشاء وتنزع الملك وتنزع الملك ممن تشاء وتعز من تشاء وتذل من تشاء بيدك الخير إنك على كل شيء قدير تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب Allah ta baraka wa ta'ala ya faɗa duk wanda yake neman mulki ya ƙi yadda cewa Allah shi ke ba da mulki a gyara mana wannan abu duk wanda yake neman mulki ya ƙi yadda cewa Allah shi kaɗai ke ba da mulki ya yi asara duk wanda ya je wajen bokaye don su tabbatar masa da wata kujera da yake nema ya yi asara duk wanda yake tunanin wasu 'yan adam su sai ke iya bashi mulki ya yi asara kulillahumma malikal mulk wannan tauhidi ne Allah shine mamallakin mulki tutil mulka man tasha kana bada mulki ga wanda kaga dama wa kizu man tasha'u wa zillu man tasha'u biyadikal khair Allah shike daga wanda ya ga dama Allah shi ke saukar da wanda ya ga dama ya kaskantar da wanda ya ga dama ya ba wanda ya ga dama mulki ya kuma hana wanda ya ga dama mulki biyadikal khair ya Allah alheri gaba ɗaya a hannunka ke Allah ka ba mu alheri innaka ala kulli shay'in qadir lallai Allah kai mai iko ne akan komai da kowa Allah shine ke shigar da dare cikin rana da shigar da rana cikin dare tulijul laila fil nahari wa tulijul nahara fil laili Allah shi ke fitar da matacce daga rayayye ko rayayye daga matacce jil hayya min al-mayyiti wa jil mayyita min al Allah shi ke arzuta wanda ya ga dama ba tare da lissafi ba wa tarzuqu man tasha'u bighairi hisab zai yi baka ba tare da yana irgawa ba zai iya baka aljanna ba tare da ya maka hisabi ba wannan aikin Allah ne yana daga cikin imani da Allah da muke magana kai imani ba wanda ke bada mulki sai Allah muna magana akan shirka to yayin da mutum ya miƙa tsama'in tsammani na mulki da sarauta zai iya samu yana ganin mutane ne za su iya matsa da tashi daga aiki da aka ku daina binne-binne don ku samu mulki daina kashe-kashen rayuka don ku samu mulki za ka kakashe mutanen da duk za ka kashe in za ka kashe mutanen garinku gaba daya wallahi idan Allah bai yadda za ka yi mulki ba ba za ka taɓa yi ba ka daina ɓata lokaci wasu ana ba su tafi ko a hanyar da za su samu mulkin sai sun zubar da jinin mutane duk lokacin da za a yi zaɓe duk lokacin da za a samu canjin kujera sai yan uwanmu sun rasa rayukansu me haka me alaƙar zubar da jini da samun mulki yanzu kai za ka ji daɗi a ce mulkin ka kafin ka same shi da a kashe mutane ko wani ya dame ka wai ka sa a kashe shi wannan wani da ya dami ka bai sai hana ka mulki da Allah ya rubuta za ka samu ba da haka ka kashe shi ba sun dame mu za mu kashe su ka kakkashe waɗannan mutanen da kake kashewan su za ka zo ka mulka alfarmarsu da albarkacinsu kake hawa wannan kujera ake maka jiniya ake ɗaukan hotunka ake cewa kai wane ne da ba mutane aljanu ne ba wanda za ka mulka babu hankali a cikin mai mulki da zai rinka sa ko mai neman mulki da zai sa ana kashe ɗan adam saboda neman biyan su. ba hankali ba tunani a ciki wanda yake kan mulkin dan mulkin ya tabbata ya kashe wancan ya sa a kashe wannan ya kashe wannan ya sa a kashe wannan wani a jefa shi a ruwa wani a kashe shi wani a kona shi wani a harbe shi wani a tura da daddare a ce yan fashi ne suka kashe shi wani a yi kaza wallahi ba sai kai wannan ba Allah ne yake bada mulki da wajen Allah ka nema da tauhidi ya fi maka sauki da haka muna kira ga masu neman mulki da sarauta ku daina kashe mutane don ku tabbatar da mulkin ku da sarauta ku wallahi kashe ɗan adam ba shine solution ba ba shine zai baka waraka ka samu biyan bukata abin da kake nema ba tsafi tsafi yin imani da Allah yana kore su tsafi duk wanda ya imani da Allah to baya tsafi kafirci ne tsafi dunnabin ne da an binne jaki da ransa malam kai a sa wani ya je daji ya tona rani iya tsawon jaki malam wai wannan tsafi ne aka bayar yi? jaki ne maka a tura shi bawan Allah a ci tura mai ƙasa tun yana motsi yana ɗaga kai Wala shi kana zan shi ya ƙare akwai wanda suke ɗaukan ƙananan dabbobi suna binnewa don saboda tsafi da neman dukiya ko neman kuɗi ko neman mulki ko sarauta mutum ya ɗauki zakara mai rai ya tona rami ya binne zakara ko ya binne kaza ko a ɗauko rago a yanka shi ta ƙeya ba ta wuya ba fa aljanin cewa ya ta ƙeya yake so a yanka shi kuma a kawo wa mutane su ci wani kuma ɗan adam ake yanka masa a tsiyayi jinin ɗan adam ɗin mai tsahi da shi a yanka mutum yankan rago a tsiyaye jininsa ko ɗaya ba zai shiga a ƙasa ba sai a ɗauka a kai wa mai neman wannan mulki ko sarauta ko kuɗi ya je shanye a cikin da kashi ɗan adam ka gama da ɗan adam yawa za ka ji wani ya ɓata an neme shi ba samu ba tunan sun yi tashi sun cinye naman sun shanye jinin shi wani waka yake so wai yana so ya karɓu a so waƙarsa waƙa fa waƙa ya ce ai ba za ka samu nasarar karbuwa a duniya a wakar ka ba sai an kashe kan adam an yanko makogoransa an dafa an baka an maka firfesun makogoran mutane ka ci ka shanye to makogoran ka zai buɗe duk inda kai waka sai an ji ka a duniya haka ake yi jama'a duka waɗannan abubuwa ne da suka rushe musulunci suka rushe shari'a suka rushe tauhidi a tsafe dunnabin ne duba mutane yau sun mai harkar duba neman kuɗi wani ma za a gama yana da aƙida kamar mai aƙida ne amma yana duba yana tsafi za ka yi tafiya baka zo aka duba maka ba ƙarya kake ciyar ka ba ka iya gani mutumin banza balanta ka ce za ka duba wani zai tafi kwatano ko zai tafi china ko zai tafi america me za ka duba masa daga nan zuwa kaduna ba kai ka gane me ake yi ba mayaudari makaryaci kai kuma da yake diga ne kata ne kai baka da wayo mutumin da baya iya ganin ƙeyarsa ka zo gabansa wai ka ce wai duba ma za yi tafiya wai za sa'a in yana ba da sa'ar me yasa bai bawa kansa ba in kan da rashin hankali ba yaya za ka zo wajen wani ka ce wai kana ne mai ya baka sa'a ko ya baka rabo ko ya baka arziki ko ya baka mulki ko ya baka sarauta ka zo wajensa ka same shi a ƙauye ka same shi a daji ko ka same shi a birni gidanka ya fi nasa kyau rigar kai da kake neman ya baka ta fi nasa kyau ba shi da mota kana da mota ƴaƴanka sun fi nasa wadata da yalwa kana da arziki kana da rufin asiri a'a yaya za ka zo wajen faɗi shai'i wanda ba yi da shi kuma ya baka shi wannan malamin da za ka je baka a'a ka gama ya maka aikin fa'a gama ba ta ɗan kulle ya dubu hamsin ka ba sai ya kusan yi maka sujada yana an ah, alaji har da wahala alaji na gode Allah ya saka da alkhairi kai wani irin wawa ne kai yaya za ka zo wajen wanda kake neman ya baka arziki ko ya baka mulki ko ya baka kuɗi kuma idan ka gama kuma ka bashi dubu hamsin yana maka addu'a yana godiya ka san ƙarya ne kwakwalwa ka ce kamar majina ne a cikin ta baka ganewa fa fi bishai ila yau duk wanda ba yi da wani abu wallahi ba zai faru ba ai wannan ba sai an ja maka aya ba sai an ja maka hadisi ba duk wanda zaka je wajen sa ya baka mulki ko ya baka sarauta a yanzu shi zai iya ce a ce cewa shine babban sarki a garin su ana masa fifita gwamnati tana yi da shi zai iya haka to me yasa bai naɗa kansa ya zama sarki ba duk wanda kake neman ya baka babban jari mai karfi kasuwar ka tafiya to me yasa bai ba wa kansa ba yana zaune a gidan kara ko yana zaune a gidan itace ko yana zaune a gidan kasa jikinsa da annakiya da datti bakinsa duk goro yana cikin talauci kamar zai kwata kai wani irin mara wayo ne ka zo ka zauna a gabansa yana cewa to oi zo ku so mu in kun yi zo za a ba ku ka zo ya kwamfa ya ilu ya damda ya ilu ya sarma ya ilu ya waye ya ilu renin hankali ne kai mutum ya zo ya zauna ya mai da kansa wani wani kamfani na karɓan addu'a mutum ya zo ya zauna ya baje kawai wai shi wai wai yana yin mutane addu'a kana addu'a ka zauna ka yi addu'a me yasa baka yi wa kanka tsallaka ba yanzu kai yanzu a cikin wannan yanayi da ake ci waye baya so ya ganshi a sama waye baya so ya more a kai muna bukata idan ana yi sai ne wa kaina naka lalume ne ake yi kudin kar wani ya dauka cewa wai wane wai shi yake da kaza sai in ya ba da kaza za a samu wallahi bai isa ba wani ya zo gurin manzon Allah ya ce ya rasulullahi as'aluka murafaqataka fil janna ya manzo Allah ina roƙonka ina son in zama tare da kai a gidan aljanna manzo Allah ya ce to fa'inni ala nafsika bi kasrati sujud sujud ka taimake ni a karan kanka je ki ta sallah ni ma zan ta sallah ina sujjada zan roƙi Allah kai ma ka roƙa wannan annabi ba zai iya ɗaukan aljanna ya ba wa mutum directly ba sai ya tuntuɓi Allah sai wani ya ya zauna ce wai wai shine zai ma addu'a ka bashi kaza ka bashi kaza a'a ka dai taimake shi kawai malami yana son taimako yana son agaji ya gaya mutane ce ni gajiyayye ne ku taimaka min amma ka daina shiga gonar Allah ka ce wai kai ne wallahi ƙarya yake in ya isa ya ce shi da aljanna ne ya ba wa kansa aljanna in ya isa in ya isa ya rubuta ya ce kafin ya mutu iyalinsa da ƴan uwansa sun daina talauci har abada na mutum yana cikin talauci yana cikin bukata shi da karan kansa za ka zo ka ɗauki wani abin da Allah ne yake yi ka ce wai sai ya yi maka duka waɗannan abubuwa ne bidiyo'i ne da shirkoki da suke rushe mana aƙida da tauhidi amma ba mu gane ba daga duk wanda zai kama ya kama Allah ya huta a cewa aka yi kada wani ya ma addu'a ba ya halatta wanda kai yadda da tsoron Allahnsa ba kan cewa cewa ba wanda ya bi da addini neman kuɗi wanda ya mai da addini sana'a wanda ya mai da addininsa shagonsa addininsa kamfaninsa addininsa wurin samun kuɗinsa ba shi ba wanda yake yi don Allah wanda yake tsoron Allah wanda yake hada ka da Allah wanda yake nema a wajen Allah shi ne za ka ce ya roƙa maka Allah a wanda ne da abin sana'a ba ya ka waɗannan abuwa ne da suna cin karo da aƙida suna cin karo da tauhidi mutane ku bi a hankali wallahi mutum zai wayi gari ya ɗebi shekaru tsautsayi mutuwa ta kama shi zai tarar da hakan labari marar daɗi ka kiyaye wannan tsafe-tsafe sun yi yawa yau a cikin ƙasar nan bugun ƙasa tsafi akwai haɗari babu abun tausayi irin iyaye mata waɗanda sun yi imani da bokaye sun yi imani da matsafa mata addininsu ya koma hannun bokaye ta tsada kayan ɗakinta ta kai wa bokaye mata addu'a wai saboda neman kishi neman mallake miji ta saki kudin mijinta ta kai wa bukanta matsafinta wata ta ba da mutuncinta an sadu da ita saboda neman biyan bukata wai ta mallake mijinta wai in yi kwanta da ita ba zai sake sha'awar wata ya mace ba sai matsafin sai bokan ya ce in kina so dole sai an zo an yi aiki dole sai shi ya sadu da ita ya ce akwai rubutun da zai akan zakarinsa zai yi rubutu zai rubuta ayoyin Allah ku duba rashin mutunci ku duba rashin tsoron Allah roka matsaki, mushriki kafiri ya ɗauki ƙur'ani ya rubuta akan azzakarinsa ce ana son wannan da ta bushe a cikin farjin matan wallahi daga cikin mata akwai wanda suke zuwa a yi musu wannan akwai wanda ta rubugo tana fatawa ita kan tsautsayin da ya kama ta gurin kuturu ma ta je matsafin kuturu ne bokan kuturu ne mai kuturta mai tsiyaya mai tiwa mai wari da kwada gabansa aka yi masa rubutu a jiki ya ce sai ya sadu da ita ba dai so take ta mallake mijinta ba ba dai so suke a ce ya sai abin da kika ce ba haka yayi in ya je kwanta da ita yi sadu da ita iya son sa kazami ya gama da ita kuma ta koma gida mai gidan kuma ya kisar rafuwa ashe shi ma baya bacci ashe shi ma a tsaye yake yana sallah yana addu'a ita ta kama boka shi kuma ya kama tauhidi ta buga ta buga ta buga mai gidan nan yake murduwa ashe yana da Allah a hannu ita kuma ta rike boka ba ta ci nasara ba ta zo tana kuka ta ce har yanzu ba ba a samu biyan bukata ba Ya ce ki jira ne tukunna da saura abin tausayi malam yau duk inda mata suka ji labarin akwai inda za su samu taimako ka ji ana taimako ko ko ka ji ana ce ai wance ta rike malamai to ba wai ba malaman sunna ta rike ba fa wallahi ba malaman sunna ta rike ba ya ta rike matsafa ta rike masu bugun ƙasa ta rike saboda ba ta da wayo saboda ba ta da basira idan kina so ki mallaki miji ki rike Allah in kina so ki mallaki miji ki zama mai ado da tsafta in kina so ki mallaki miji ki zama mai ladabi da biyayya in kina so ki mallaki miji ki zama mai haƙuri in kina so ki mallaki miji ki zama mai gaskiya in kina so ki mallaki miji ki zama mai riƙon amana in kina so ki mallaki miji ki zama to mai kyakkyawan zuciya in kina so ki mallaki miji ki daina zazzafan kishi gaɗin kishi mugun kishi da wannan ake mallakar miji amma duk wani abin da zaki na bibiyan bokaye da matsafa wallahi ba inda zai kai ki haka ya koyan uwana ku guji shirka ku ji kayan shirka Allah ya tsoratar da mu akan haɗarin shirka "Haɗa Allah da wani wajen bauta ka nema a wajen Allah kai wallahi karke duk baka bautan gunki amma ka mai da wani dan adam shine gunkinka Allah ya faɗa duk wanda ya shirka da Allah ga hukuncin sa man yushrik billahi ومن يشرك بالله فكأنما خر من السماء فتخطفه الطير فتخطفه الطير أو تهوي به الريح في مكان سحيق الله يشهد وانده الشركة الله كمر وانده فاتوني بقى سماء daga can ƙarshen sama kafin ya ƙaruso tsuntsaye suka fuzge namansa iska ta ɗebi ƙasusuwansa da namansa ta watsa cikin daji babu shi ba labarinsa wannan shi ne abu na farko da za a iya gaya maka akan wanda ya shirka da Allah kana da wata wa mai yi shirk billahi wa man yushrik billahi fa إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار وما للظالمين من أنصار وشأن ما فسيكا كاوتا كنيموتا nemo ta كافلنا كما ma kafin كنيموتا ka san wayo suke mana shi sai ya ta ja yi baka da fassara fassara ta fi wahala ni nake ta wahala fassara kuma na nema ba zai kawo ba wallahi ce ka kawo ta yanzu yanzu din nan ka nemo ta ka san ita hadda haka take akwalwar abin da ta kawo masa Inna innahu man yushrik billahi ne bari sai na gama in akwai uku ne hudu ne ko nawa ne ka je ka kawo su na yadda da wannan da kawo damar ita ma zan neme ta innahu man yushrik billahi Allah ce duk wanda ya yi shirka da Allah faƙad harrama Allah alaihi aljanna Allah ya haramta masa gidan aljanna wa ma'awahu nar kuma dan wuta ne don ce ya ƙare. akwai wani abin da kuke nema na bayani akan munin shirka sama da wannan wannan shirkar da na tsoratar da kai wannan shirkar da nake maka faɗa a kai wannan shirkar da kike yi wannan shirkar da kika kama wannan shirkar da ka kama kame da ita da ita kake ci da ita kake sha da ita kake riga da ita kake kaza kake kake kake kake kake kake kake kake faqad harrama Allah alaihi janna Allah ya haramta maka bakin gidan aljanna kai asara ba na wata ومن يشرك بالله فقد افترى اثما عظيما duk wanda ya shirka da Allah to ya zo da kirkirar zunubi mai girman gaske kuma Allah tabaraka wa ta'ala duk wanda ya ce ya zo da isman azima babban laifi wallahi da zai bashi ba sai ya kona shi kana da wata ومن يشرك بالله فقد ضل ضلالا بعيدا kaga duk ita ce tafi wahala amma sauki amma ita ce mai wahala a sa duk kowa yana tabbata amma ya kwalwar kwamfuta ta kasa tafkowa duk wanda yayi shirka da Allah hakika ya bata bata mabayyaniyar bata haka ya koyan kwana ku nisanci shirka bayan shirka sai bida me bida ihdasu amrin fi din ihdasu shay'in fi din ala ghairi misalin sabiq yin wani abu sabo bal aleda addini babu shi kuma a cikin alkur'ani babu shi a hadisi babu shi a kaza babu shi a kaza mutanen da suka zo suka miƙe gaba suna bautar da mutane akan salatai babu wannan salatin babu shi a hadisi babu shi a ƙur'ani, babu shi a littafin musulunci na malaman ƙwarai. amma ya zo ya ce dole shi za a yi da shi za a ɗaura aure da shi za a yi suna da shi za a buɗe taro da shi za a rufe taro da shi za a yi kaza da shi za a yi kaza amma wallahi ba aya ba hadisi aka yi kuma ya dage sai an yi wannan zikiri ko sai an yi wannan salati wannan shi ne gida. kuma a kirkirar wa abun wannan wani lada na daban a ce ai duk wanda ya aikata wannan abun yana da wani lada duk abun da aka sa ka yi ka aikata shi babu dalili ba aya ba hadisi da sunan addini da ka sani cewa Allah tabaraka wa ta'ala ba zai baka alada ba man amila amalan laisa alaihi amruna duk wanda ya aikata wani aiki babu umarninmu mun mayar masa kansa inji manzon Allah sallallahu alaihi wa alihi wasallam imamu malik ke cewa man ibtada bid'atan duk wanda ya kirkiri wata bid'a faqad zama anna muhammadan qad khana risala hakika ya raya cewa annabi Muhammadu ya ha'inci Allah ya ha'inci manzanci kaga ku ai baka isa ka tafi akan cewa annabi ya ha'inci Allah kuma kai ka shiga aljanna ba wane kai ka ku daina bid'a ko salati ko wani ibada ko wani ambato da za a baka a ce wai wannan shi za ka yi annabi bai shi ba kamar musu kayan su ka ce ba na yi duk abin da annabi bai ce ai ba ba na yi ka kiyaye a ƙarshe ya koyan uwana a cikin imanin nan akwai imani da kaddara duk abin da ya same ka mai kyau ko mara kyau ka yadda Allah ne al-imanu bil qadri khairihi wa sharri imani da kaddara shine kasancewa Allah ya san duk abin da ya faru da abin da zai faru gaba daya imani da kaddara shine ka sani duk wani arziki da kaga ka samu duk Allah ne ya baka kuma duk abin da ka rasa kawai ka dauka Allah ne ya kaddara in ka ganka talaka kawai ka dauka Allah ne ya so ka zama talaka kuma shiri ne fa alhiri gare ka in ka ganka mai arziki to Allah ne ya so ka zama haka ba wani ne ya baka arziki ba yana daga cikin imanin kaddara ka sani cewa Allah ya rubuta komai a cikin ayyuka wato da bayi suke aikatawa komai da sama da ƙasa kai da Allah ya riga ya rubuta kan alimna matan kusurar قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفير duk abinda ƙasa suke tarewa a cikinsu na mutuwa ko rayuwa samu ko rashi mun riga mun sani a wajenmu in ji Allah akwai wani littafi mai kiyayewa komai wallahi Allah ya rubuta shi yanzu wannan wa'azin da nake tuntunin Allah ya gama rubuta shi ku sun rubuta duk wata kalma da zan faɗa inda zan tsaya duk Allah ya riga sani duk wani motsi da zaka yi Allah ya riga ya sani to me ba zai je kama wani abu sannan ka yadda da mashiar Allah ganin daman Allah wa ma tasha'una وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين وما تشاءون إلا أن يشاء الله نعم. إن الله كان عليما حكيما بك كل دور أن iri ما سئلي إلي أن أنا أكي kuku a على رمومي duk wata ayar da ka san ba iri ce ba ce ɗaya ba ne sun yi kama ka riƙe su dan ba mamaki wani malami ya gigi ta kai ce kawo iyar. ka shirya ka kimtsa ka fahimce ni aran ma yawwa Allah ya ce duk abin da za ku aikata sai Allah ya ga dama amma ta sha'una illa an yasha Allah ka so kai wani abu wallahi da zai faru ba sai Allah ya so yana cikin imani da ƙaddara ka so kai kaza ka so ka auri biba tab sai wani mai kuɗi ya zo ya ɗaga ka sama ya rafka ka ka ce biba biba biba biba tana bai bai bai to ka tuna wa mata sha'una illa an ya sha Allah biba ba matarka bane matar abokinka ne ka shirya za ka yi kaza Allah sai ya so إن الله كان عليما حكيما يدخل من يشاء في رحمته والظالمين أعد لهم عذابا أليما abu na ƙarshe imani da ƙaddara ka yadda cewa duk wani abu da ka sani a duniya Allah ne ya halice shi kuma duk abin da ya samu wannan halittar Allah ne ya ƙaddara Allahu khaliqu kulli shay wallahu khaliqu kulli shay وهو على كل شيء وكيل وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وخلق كل شيء وخلق كل شيء وهو بكل شيء عليم وخلق كل شيء فقدره تقديرا نينا كاوتا نينا كاوتا كوشي كاوتا نينا كاوتا تو الله شي halicci komai da komai abinda na faɗa daidai Allah shi ba mu lada wanda aka yi na kuskure Allah ya fi mana yanzu dai wannan laccan ta ƙare na ɗaga alaran sama na buga shi kamar yadda mijin biba ya daga ka ya doka ka kasa wassalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu muna muku fata alkhairi mutanen gwado gwado wassalamu alaikum barakallahu fikum wa nafa'ana Allahu bikum assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu sun lamala